Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau sha shida ga watan al-muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da hudu da arba'in da takwas kuma ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida a wannan majalisi namu na tarbiyya domin tarbiyyantar da kanmu tarbiyya ta musulunci kuma mun saba muna karanta littafai guda biyar farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa sallam muna cin sirar sahabi na 21 a cikin littafin sagiduna abu dujana radiyallahu anhu wanda sunansa simaku bin harasha almazin wannan zai zama majalisunmu na ɗari uku da biyu insha Allahu ta'ala a cikin littafin gabaki da wanda bai zauna daidai bai zauna in shigo cikin mutane akwai wurare a nan ba mala ya ci gaba da bamu mu sirar sayyiduna abu dujana ya ce wa marrat ayyamul mujahidi wa huwa la yaddakhiru juhdan kwanakin wannan jarumin mai jihadi a bisa addinin Allah imaku bin kharasha abu dujana radiyallahu anhu suna ta shudewa wa huwa la yaddakhiru juhdan bai taɓa ɓoye wani ƙoƙarinsa da yake da shi ba face sai ya bayyana shi duk abin da yake da shi na ƙoƙari to sai da ya bayyana shi bai ɓoye shi ba fi nusratul islami a wajen taimakon musulunci wa izazi ahlihi da kuma ƙarfafar ma'abuta musuluncin wato musulmai kenan duk inda abu dujana radiyallahu anhu ya ga wata dama da za a taimaki addinin Allah to baya sakaci da ita duk inda ya wani ƙoƙari da ya kamata ya yi domin taimakon addinin Allah subhanahu wa ta'ala to baya sakaci ya ƙyala wannan damar ta wuce ta bashi radiyallahu anhu وفي كل غزوة an عن kowane yaƙi aka je shi ba burinsa ya dawo ba burinsa ya shahada yana bincike ne akan ya zai ya samu shahada saboda falalar shahada a musulunci fagayatu munahu an yukta ba inda Allah fi idadi shi dai babban manufarta isa matuƙar burinsa shi ne an yukta ba inda a rubuta shi a wajen Allah fi idadi shuhada a cikin irgar waɗanda suka kasance sun yi shahada wa haza kullu ma ya tamanna wannan shi shine gabaki ne, abin da yake buri a ce ga shi ya yi shahada ya samu ɗaukaka a wajen Allah wadarat ajalatu zamani ka rauka karauka ko kuma amalanke ta zamani sai ta juya waja'at mawqi'atul yamamati sai ga yakin yamama ya zo yakin yamama shine yakin da aka yi wanda sayyiduna abubakar radiyallahu anhu ya yaki masu ƙarya annabta a gaba-gaba musaylimatul kazzab da matarsa ja. wadda ita ma wai ba annabiya ce to shine yakin yamama yakin da ake ce masa ma'arkatu bani hanifa banu hanifa su ne ƙabilar su musailimatul kazzab ƙabilar su kenan وتحصن أصحاب مسيلمة في حديقتهم حديقة الموت sai mutanen musailimatul kazzab suka ɓoye kansu suka katanya kansu fi hadikatihim a cikin gonarsu wadda malaman tarihi suka kira ta da maut malaman tarihi sun kira ta da hadikatul maut sau da da'ana aka kashe su wannan wannan gonar ta tuna wa musulmai abin da ya faru da banu nazir banu nazir yahudawan madina sun zaca وظنوا أنهم مانعتهم عصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا to su ma musailimatul kazzab da danginsa da jama'ar ta mabiyansa da suka zata ke sau da ta sai suka haɗu a wannan gunar tasu suka shige wakana albatsalu yi fakin wahuwa fi abdul ma'araka amma jarumin nan namu sayiduna abu dujana radiyallahu anhu ya kasance yi fakin yana ta tunani wahuwa fi abdul ma'araka yana wannan bagiran da aka yi yaƙin. ya halarta da shi aka ji kaifa naqtahimu hadhihi alhadiqata yana ta tunani yana lissafi ya zame mu afka cikin wannan gonar li nukhrij minha ahlaha domin mu fito da waɗanda suke cikin ta wa nudiqahum al'azaba kuma ya zame mu ɗanɗana musu azaba wafifi fi ajiba a cikin wata sadaukarwa mai ban mamaki اقتحم جماعة من الصحابة hadikata, sai wasu jama'a daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka afka cikin wannan gona suka kutsa wa kana bataluna minhum sayyiduna abu dujana jarumunmu gwarzanmu yana cikin waɗanda suka kutsa cikin wannan gona wankasarat rijluhu wajen shiga sai kafa ɗaya ta kare ta ɗaya ta kare wa nahaba kal asadil hafuri, amma duk da haka ya miƙe kal asadil hafuri kai wani zaki ne wanda ya kasance garnaƙaƙin zaki rafi'an saifahul mubaraka yana mai ɗaga takobinsa mai albarka wannan takobin da annabi sama ya bashi kuma kun tuno da alkawarin da manzo Allah sama ya daukan masa ko ya faɗan masa cewa haƙƙus saif din cewa kai ya kashe wani musulmi da shi sannan kuma kai ya ja baya ga duk wanda ya cancanta a kashe shi da wannan takobin ya kashe shi da shi haza huwa haƙƙus saif to da haka sajiduna abu dujana radiyallahu anhu ya daga wannan takobi nasa bayan ya kutsa cikin wannan gona da su musaili matu da abokanansa da almajiransa da mabiyansa duka gabaki ɗaya suke ciki yuqatilu ala qadamin wahidatin da kafa ɗaya yake yaki kaga wannan ba karamin jarumi bane kafa ɗaya ta karye ya na ajab Allah ce abun ban mamaki وينظر فيرى مسيلمة الكذاب كأنه جمل أو غق سيدوبا كوي سيهنغو مسيلمة ونن تتشم مقريتشم كأنه جمل أو غق كيكاشي ونوي راقميني وندي كتنشيني وانكتا وتقدم وحشي بن حرب to amma kafin nan akwai wani jarumin da ya hango musailima shine wahshi qatilu hamzata wanda ya kashe sayyidina hamza a yakin uhud kun san an faɗa mana ya ɗauki alkawari cewa yana fatan yadda ya bakanta wa manzo Allah sallallahu rai to yana fata idan sun haɗu da manzo Allah sama a ranar lahira annabi sama ya farin ciki da shi to shine ɗau alkawari shi kuma sai ya kashe musailimatu yadda ya kashe hamza radiyallahu anhu babban annabi sallallahu alaihi wasallama kuma masoyinsa kuma wanda aka shayar da su tare kuma wanda ya ba da gudunmuwa a musulunci tun daga ranar da ya shiga musulunci shekara ɗaya suka shiga musulunci da shi da sayyidina umar radiyallahu anhu bayan aiko annabi sallama da shekara shida ko bakwai tun daga nan hamza bai zauna ba wajen ba musulunci kariya da kuma kara annabi sallallahu alaihi wasallam har Allah ta'ala ya kaddara mutuwarsa ta shahada a hannun wahshi wannan abu ya wa da manzo Allah sallallahu hankali ya bata masa rai matuƙa to washi ya dau alƙawarin cewa da izinin Allah yana fatan Allah ya yafe masa wancan kisan da yana kafiri bai musulunta ba bayan ya shiga musulunci kuma yana fatan ya kashe wani maki musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala zai gode masa abin da ya aikata to sai ga musailimatul kazzab idan ka kwatanta hamza radiyallahu anhu a wajen alheri to haka kuma za ka ga musailimatul kazzabu a cikin sharri ga musulunci yadda hamza radiyallahu anhu ya kasance kariya ga musulunci to haka musailima ya zama wata baraka kuma in sahar ta'abi da musulunci duk da kanshi ya cuta shi musailima malamai suna tattauna malaman tarihi suna tattauna a game da shi wasu suna ganin da ɗaya bai musulunta ba domin wafdu bani hanifa a shekara ta tara suka zo suna cikin wara'aikan nan sai na fi dinin lahi afuwaja suna cin al'afwaji din nan to malaman tarihi suna da saɓani wasu sun ce da shi aka zo ya musulunta amma tun daga nan ya rika manzo Allah ta sama wasu maganganu kuma manzo Allah sama ya fahimci cewa wannan mutumin ba alheri ba ne, haka wasu malaman tarihi suka ambata wasu kuma suka ce a'a kwata-kwata ba da shi aka zo ba sau daga shi ma ba a san lokacin da ya musulunta ba ta ya aiko wa annabi sallallahu alaihi da wasiƙa gab da zira su cewa shi ma annabin Allah sau da haka annabi sallallahu alaihi ya raba masa ya raba ƙasa biyu ya ba shi rabi haka ya rubuta ala anna laka nisfal ardi waliyan nisfal akhara haka ya rubuta wa manzo Allah salama, manzo Allah salama ya sa aka ba shi amsa cewa innal arda kulla lillah ƙasa gabaki dai ta Allah ce sau da kamar sami ya umarce shi cewa ya tubar wa Allah ya musulunta to sai kuma Allah ya karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan wannan lokacin ba da daɗewa ba to shine sai mana ya ce a tazkurun kun tuno da washi? ai ya tuno shi ko faramahu bi harabatihi wannan sandar tasa ta ƙarfi da ya kashe hamza da ita to ita ce kuma ya jefi musailimatul kazzabu da ita fa asabatu take wannan sandar ƙarfen tashi mabannaciya to yanzu kuma gyara za ta ce ta samu musailima wa kharajat min al-janib da ya jefe shi da wannan sandar ta karfe sai ta fasa cikinsa sai da ta can baya ta nan gefen ta shiga ta je ta fita ta can wafi lamahil basa a cikin kaftawar ido in talaka abu dujana ta tujaha musailimata ainan take da abu jana radiyallahu anhu ya ji abin da wahashi yawa musailima ai sai ya shira ta tafi wajensa fa darabahu hubi sayfi shi kuma sai ya tsare shi da takobi fa hawa tsagiyatu ala al sai wannan mai tsaurin idan ga Allah sai ya fada a ƙasa ya tashahhatu fi damihi face face cikin jini liyalqa jazaa'a kadibihi bihi Allah wa an-nas domin ya je ya haɗu da sakamakon ƙaryar da yin tsawa Allah domin yana cikin oman ƙala uhiya wa walam yuha ilayi shay'un yana ciki da kuma ƙaryar da yi wa mutane ya ce shi annabin Allah ne kuma ya riƙe gayyatar mutane yana cewa a zo bin shi kuma aka samu masu binta. sai dai tara jama'a fa cincirindo to da haka abu dujana radiyallahu anhu shine da shi da wahshi su suka kashe aduwullahi musailimatu wannan shi ya jefe shi ya harbe shi da sandarsa ta ƙarfi shi kuma wannan shi ya tare shi da takobinsa suka kawo ƙarshen shi Allah shi kyauta. Kanal musulmuna kan dakhalul haɗiƙata bil'isari, kal'isarin mudannir musulmai sun riƙa shiga gonar nan kai kace kamar wata iska ce, wacce idan ta zo waje fatattaka abu take yi. Faƙatalu min jaishi musaili mata ma ya ƙarubu min asharati alafi, sai da suka kashe cikin mabiya musailimatul kazzab adadin mutanen da sun kai dubu goma al'imam ibn kathir a cikin albidaya wa nihaya ya ce wasu malamai sun ce sun kai su dubu ashirin ka zama cin ba ƙaramin mutane tara ba kuma shi ne za ka yi mamakin yadda ɓata take da tasiri yadda take da tasiri annabi sallallahu alaihi wasallam bai daɗe fa da koma ga Allah ba amma har wannan lalataccen mutumin ya tara waɗannan mutanen wasu malamai sun ce sun kai dubu ashirin a inda kuma aka kashe wa musulmai wa sakata musulmi na mi'atu sannan aka samu ɗaruruwan musulmai su kuma suka rasu ƙila sittu a ce wasu malamai sun ce sun kai ɗari shida to shine lokacin da aka dawo ai sayyiduna Umar radiyallahu anhu ya kalla an kashe alarammomi da yawa shine ba na Abubakar radiyallahu anhu shawara cewa a rubuta mutafi eh, duk mahaddatan da ake da su da marubuta da duk wanda aka san yana da wani kundi na alƙur'ani to ya kawo a tattara a zama an rubuta shi a waje guda ya zama ana da abin da ake kiran shi da al yawwa takaddu waɗanda suka kunshi alƙur'ani cikakke a wannan waki a ce kana min bainihim abu dujana ta rabi Allahu anhu a wannan ya a wannan waɗanda aka kashe su ɗari shida ko fiye da haka to daga cinsu akwai sayyiduna abu dujana simaku bin harsha almanzini radiyallahu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara masa shahada ما ليش وكأني أراه على أرض المعركة ينام قرير العين yace kai yanzu nan da nake ba ku labarin nan kaman gani nan ina ganin shi ala ma'araka a wannan fagen da aka yi wannan gumurzun na yakin banu hanifa yakin yamama yanamu qarir al'ayn gashi nan yana baccin shi yana hutawa idan shi cikin natsuwa walimla saboda ne bazan ce haka ba alaysa min al-ahya'i alladhina hum 'inda rabbihim yurzaqun shin Abu Dujana baya cikin waɗanda suke matsayin rayayyu a wajen ubangijinsu yurzaquna kuma ana ciyar da su ana basu su abinci kage yana ciki ke abu dujana radiyallahu anhu kamar da al'imam ibn sa'ad ya ruwaitu a cikin al-tabaqat an tambaye shi an je gaishe shi lokacin bai da lafiya sai aka sai aka ga fuskar shi tana kyalli sai aka ce mali wajhika ya tahallalu ya maka ga fuskar ka tana ta kyalli kuma ba ka da lafiya fa sai ya ce ma min amali shay'un aw saqa indi min ismatay yace a cikin ayyuka na babu wasu ayyuka waɗanda na fi yadda da su fiye da biyu ku ji ayyukan suna da tasiri amma ihdahu ma fa kuntu la atakallamu fi ma la ya'nini yace abu na farko shine bana magana a cikin abin da bai shafe ni ba yawwa abin da ba zai jawo min alheri ba shine ma la ya'nika abin da ba zai jawo maka alheri ba ba umarni bane da abu mai kyau ba hane bane game da abin da ba shi da kyau ba faɗin alheri bane ba sulhu bane tsakanin musulmai kaga ne ma la ya'ni mar'a da bai shafi mutum ba to abu na farko kenan kaga wannan ya'udu ila hifdhil lisan kenan ya tsara harshen sa na biyu sai ya ce wa amma al-ukhra fa kana qalbi lil muslimina salima amma ɗayan aikin shine zuciyata kullum kubutacciya ce ba na damuwa da wani musulmi in cutar da shi kaga shi kuma yana koma zuwa ga mai salamatu sadar lafiyar kirji kubutar zuciya waɗannan sufofin guda biyu abu dujana radiyallahu anhu ya ce ba ababen da ya fi fata allah ya masa rahama kuma ya fi amintuwa da su fiye da waɗannan ayyukan nasa guda biyu la mu fima la ya'nihi sannan wa kana qalbuhu lil muslimina salima kaga waɗannan sufufi ne masu kyau Allah ka azurta mu da to wannan shine Abu Dujana radiyallahu anhu wanda muka ga rayuwarsa cike take da jihadi taimakon addinin musulunci ya za a yi addinin musulunci ya ɗaukaka kowa da irin damar da Allah maɗaukakin sarki ya ba bashi kaga hadisansa guda nawa ne musnadu abidu jana hadisansa nawa ne ba su da yawa na jin tun da fiye karanta littafi baka taba jin wani hadisi baka taba jin littafin hadisi baka ji an taba jin an ci an abidu jana ta radiyallahu anhu kala ba to su irin waɗannan Allah ya ajiye su ne a wajen irin wannan fagen sai in ana bayanin jihadi sannan za ka je shi amma a babin ilimi to ba za ka ji an ambace shi ba wannan babban darasi ne da ke nuna maka kada ka zama musulmi banza banzan musulmi shine wanda za a zo duk a gama zagayawa bayi da wani abin da yake wa al'umma shi bai da kuɗi baya cikin masu dukiya balle ba da dukiyarsa addinin musulunci haɓaka ba yi da ilimi balle ya karantar da mutane addinin musulunci ya haɓaka sannan kuma damar da Allah shi bai da wata dama gashi nan kawai zai gashi to Allah ya shirye mu Allah ganar da mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in